rabona da ƙauyen daga shekara talatin kenan mahaifiyata ta rasu bayan ta haife ni shi kuma mahaifina kamar yadda na samu labari ya rasu lokacin da mahaifiyata ke ɗauke da cikina a lokacin da nake karamin yaro ina matuƙar ƙaunar itatuwa kuma ina son jin kukan tsuntsaye musamman da safiya nakan ji daɗi idan zakara ya yi cara sannan mama ta tashe mu zuwa ɗebo ruwa a rafi ina jin daɗin iskar da ke bugun kafafunmu a duk lokacin da muka je ɗebo ruwa a rafi sai dai kash duk waɗannan abubuwan da nake so suna taɓa cewa a hankali barka dai yaro yaya sunanka sunana aminu Ina bishiyoyi da tsuntsayen da ke garin nan? 'Yan birni sun kwashe su. Me kake nufi da 'yan birni sun kwashe su? Sun zo da na'ura suka sare bishiyoyin. Suka ɗora manyan motoci suka tafi da su. Sun ce za su yi amfani da su wajen gina gadoji da gidaje. Da kuma kayan amfanin gida kamar kujeru. Da kanan nan ɗayan suka bar zuwa nan. Aminu, kafi ya surutu. a kaka ina bani labarin abin da ya faru da biyoyin nan ne kai kamar na san ka na gane ka kai ne abdullahi dan wajen audu mafarauci la dattijo ka gane ni duk da na tsufa idanuwa na busu manta ka ba da gaske kake yi kaka yanzu nan fa ya zo kuwa babanka shine babban jarumi a garin nan lokacin zamaninmu a kan bajintarsa ce ma ta aika a shi lahira to daga ina kake yanzu kai ma wajen itacen ka zo eh ina nufin a'a ina aiki ne tare da shirin yaƙi da hamada ba ma sare itatuwa sai dai mu dasa yana samun kuɗi ta hanyar dasa itatuwa <laughs> Kaji Aminu, mutane suna samun kuɗi ta hanyar sare itatuwa, yanzu kuma za mu samu kuɗi ta hanyar dasa itatuwa. Maganar gaskiya da tijo, ba fa neman kuɗi ne ya kawo ni ba. To in dai haka ne ba zan yi ba, gwamma in ci gaba da noma, in dai za a ci gaba da samun ruwa. amma ka ɗan jira mana dattijo kar ka damu kaka yana rikicewa wani lokacin amma na tabbatar da cewa zai dawo amma ni ina da sha'awa me zai san yayi mu bata lokacin shuka itatuwa bayan ba mu iya yin noman kayan abinci dasa itatuwa yana da matukar amfani tamkar yadda noman kayan abinci yake da amfani kula da canjin yanayi da kuma tsarkake iskar da muke shaƙa yana matukar amfani a rayuwar ɗan adam itatuwa da kuma turɓaya na taimaka wajen sarrafa hauhawar zafi tsarin da ake kira evapotranspiration a turanci evapo me yana nufin mayar da damshi zuwa ga iska ta hanyar tiriri daga ƙasa da kuma fitar da ruwa daga itatuwa idan muka sare itatuwa to mun kawo tasgaro ga wannan tsarin hakan na sanya wa iska ta ɗauki zafi domin kuwa babu ruwa idan babu itatuwa sannan kuma babu danshi a cikin iska rana na samun damar bugun doron ƙasa kai tsaye kwatsam sai tafkuna da kogunan musu su fara kafewa daga ƙarshe hakan ya haddasa mana fari wata matsala da za mu ƙara fuskanta kuma idan har muka ci gaba da sare itatuwa ita ce gurguzowar hamada itatuwa na taka muhimmiyar rawa wajen kare shigowar yashi daga hamada idan har ba dasa itatuwa da yawa ba to ko ina zai iya zama sahara